kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta doke Inter Milan na ƙasar Italy da kwallo biyu da nema a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai na shekara 2018 zuwa 2019 a matakin wasan rukuni zagaye na uku. A sauran wasannin da aka buga a ranar Laraba da ta gabata, kungiyar kwallon kafa ta PSV sun yi biyu da biyu su da Tottenham. Sai ƙungiyar kwallon kafa ta Club brut inda suka tashi ɗaya da ɗaya a tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Monaco. Borussia Dortmund kuwa ta lallasa Atlantico Madrid ne na kasar Spain da kwallaye hudu da nema. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool na kasar Ingila ta doke Cravena da ci kwallo hudu da nema. Lokomotiv Moscow na kasar Rasha ta sha kashi a gidanta da ci uku da daya a hannun kungiyar kwallon kafa ta FC Porto. PSG na kasar Faransa da Napoli sun tashi can jaras biyu da biyu. Galatasaray sun tashi babu ci su da Schalke Ofo. Bayan kammala wasan zagaye na uku a gasar cin kofin zakarun nahiyar turai a matakin rukuni ga yadda jadawalin kunin ya kama a rukunin a kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund take jan ragaman da maki tara atlantico madrid tana mataki na biyu da maki shida sai club brugge take mataki na uku da maki daya monaco tana mataki na hudu ne da maki daya har ila yau a rukunin ba kuwa kungiyar kwallon kafa ta barcelona na kasar spain take jan ragaman da maki tara inter milan tana mataki na biyu da maki shida sai tottenham na england da maki daya a mataki mataki na uku psv tana mataki na hudu da maki daya a rukunin cakwa liverpool tana mataki na daya ne da maki shida napoli tana mataki na biyu da maki biyar sai kungiyar kwallon kafa ta paris saint germany na kasar faransa take mataki na uku da maki hudu cravena tana mataki na hudu da maki daya a rukunin da kuwa wanda ya shafi kungiyar kwallon kafa ta fc porto ke jan ragamar da maki bakwai shalke opo tana mataki na biyu da maki biyar galata sare tana mataki na uku da maki hudu locomotive moscow tana mataki na hudu ba tare da maki ba a sauran rukunin kuwa musamman rukunin a kungiyar kwallon kafa ta ayas tana mataki na daya da maki bakwai bayan tana biye da ita a mataki na biyu da maki bakwai benfica tana mataki na uku da maki uku sai kuma ek eton wadda take mataki na hudu ba tare da maki ba a rukunin fa manchester city na kasar ingila take jan ragamar da maki shida sai olympiacos lyon wanda take mataki na biyu da maki biyar Kungiyar kwallon kafa ta Hoffenheim tana mataki na uku da maki biyu, Star Donetsk tana mataki na hudu da maki biyu. A rukunin ga kuwa kungiyar kwallon kafa ta Roma na kasar Italy ita take jan ragamar da maki shida, sai Real Madrid na kasar Spain da maki shida, CSK Moscow na kasar Rasha tana mataki na uku da maki hudu, Victoria Pleasant tana mataki na hudu da maki daya. Rukunin ha kuwa wanda ya shafi kungiyar kwallon kafa ta Juventus na kasar Italy tana mataki na daya da maki tara, Manchester United na kasar Ingila tana mataki na biyu da maki maki hudu sai Valencia na kasar Spain tana mataki na uku da maki biyu Young Boys tana mataki na hudu da maki daya. Iya abin da ya sawaka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.